wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutattu abuja muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta 'ya'ya kasanta 'ya'ya tsakiyanta 'ya'ya ya taimake mu wajen karanta ƙur'ani daidai da sassara ƙur'ani daidai da aiki da abin da ƙur'ani yake koya mana muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'yan uwanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da aminanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addinin su na gaskiya ya ɗauki rayuwar mu akan halin imani muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayu alkayyum fitintinu da ke damunmu a ƙasar nan Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su jarrabawa ta tsaro abin da ya shafi kuncin rayuwa lalacewan tarbiyya da makamantansu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke tada hankali a wannan ƙasa ta ɓangaren kidnapping ko banditry ko terrorism Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka shigo da fitina ta kare a kansu Allah ta'ala ya tona asirinsu Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su waɗanda alhakin ke hannunsu muna roƙon Allah ta'ala ya taimaka musu wajen kawo ƙarshen al'amarin kuma Allah ta'ala ya ƙara musu jin tsoronsa da kuma jin tausayin talakawa da suke shugabanta kuma Allah ya ba su ikon aiki da new strategies don kawo ƙarshen wannan fitintunu yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na biyu a tafsirin iyaye mata a wannan shekara ta 1447 insha Allah kamar yadda muka fara sati gabata tafsirin zai magana ne akan ƙananan surori guda goma na ƙarshen ƙur'ani daga suratul fil wato alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fil zuwa ƙarshen suratul nas wato min Jinnati, wanna. muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon dacewa za mu yi ƙoƙari a kowace rana in yayin mu yi surori biyu zuwa guda uku ko abin da ya kama da haka na adabi Allah ta samu wanye lafiya aran ba za mu tashi kan sura ta 106 yau kenan ko insha Allah li ila fi quraish na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa إلههم رحلة الشتاء والصيف أطعمهم الرحمن الرحيم تبت جلاء أبي لهل وتبحث الناس alaikum wa rahmatullahi wa الناس za mu tashi a kan sura ta ɗari da goma ɗari da shida wacce ita ce sura da aran mai fara karatu a kanta ita ce suratu quraish بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف wannan sura tana da ayoyi guda hudu kuma a magana mafi inganci sura ce makkiya sura makkiya ana nufin surar indijin ɗin makka ne abin da ake nufi da indijin na makka shine an saukar da ita gabanin hijira ta halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina in an ce madaniya kuma ana nufin indijin din madina ne wato wacce aka saukar da ita bayan an yi hijira don haka a magana mafi inganci suratu quraish na daga cikin surori da suka sauka gabanin manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar makka ya koma madina kamar yadda muka sani ya yi kaman shekara goma sha uku ne a makka ana masa wahayi ya kuma je madina ya kaman shekara goma ana masa wahayi don haka duration da ya ɗauka na karɓan wahayi shine shekara ashirin da uku goma sha uku a makka goma a madina ko abin da ya kama da haka mafum ayyub gaba na gaba kalmar quraish asali suna ne na kabila kabila kuma ita ce kabila ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam din shi ma al-qurashi ne wato bakuraishe ne saboda in aka shiga cikin larabawa ana iya samun a cikin nasu akwai kabila kaza akwai kabila kaza akwai kabila kaza akwai clan kaza akwai kaza akwai kaza kamar yadda muke gani ko a nan wurin a cikin hausawa hausan ba iri ɗaya ba ne hausan kano ba ɗaya iri ɗaya take da hausan sokoto ba hausan sakwato akwai bambanci da ta na misali ne in fulatancin mutum ya ɗauka zai ga akwai bambanci tsakanin fulatancin gari kaza da kaza ko da ku ana fahimtar juna fulatancin da ake a adamawa ba irin su ake kai tsaye a cikin gwanda ba na gwanda da ake ba irin su ake kai tsaye a cikin jihar kebbi ba misali in mutum ya ɗauki kanuri kanurin da ake yi a borno ba shi ne ake a lafiyan bare bari ba a cikin nasarawa state tare da cewa suna da similarities amma ana samun bambanci da juna to a cikin yare ɗaya ana iya samun ƙananan ƙabilu ƙabilu ƙabilu ƙabilu dukkanin su yare ne amma kowanne ko ya zama bambancin kalmomi da ake aiki da shi ko accent ko kuma ainihin lineage nasu in aka ɗauko tarihin za a samu suna haɗuwa nesa da juna ne to fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba quraish ne kuma kabilar quraish ita kadai ce kabila da Allah ta'ala ya kira ta a cikin Qur'ani ya ce li fi quraish bayan nan ba kira kowace kabila a Qur'ani da sunanta ba su quraish sannan kuma ita kanta a wannan ayar kadai Allah ya kira sunanta da ya ce li fi quraish bayan nan kalmar quraish ba ta kara fita a cikin Qur'ani ba wannan iya daga cikin mu'jizozi na Qur'ani shine duk ƙanƙantar sura za ki samu tana da wasu irin kalmomi ko kuma ibara da duk ƙur'ani babu inda aka maimaita kowace sura akwai uniqueness nata wani ɓangaren da take bambanta da kowace sura ko da ta kalmomi ko ta usulubi ko abin da ya kama da haka haka kalmar ƙuraish iya suratu ƙuraish ta bayyana bayan nan ba ta ƙara bayyana a kowace sura a ƙur'ani ba sannan ita kaɗai ce kabila. da Allah ta'ala ya kira ta da sunanta a cikin ƙabilun larabawa ita ce a cikin ƙabilun larabawa kalmar ƙuraish asali a tarihi tana komawa ishara ne zuwa ga ɗayan abubuwa guda biyu kamar yadda malaman luga suke faɗa kuma al-mu'arrikhun na farko suka ce ƙuraish an same shi da kalmar qarsh ne kalmar qarsh shine kamar a ce a kifi to ƙuraishawa a lokacin ba su da nisa da inda ake samun ruwa suna nan tsakanin makale ɓangaren tsa'ifa wajen jidda su a wannan wurin akwai red sea shi ne shine ake ce al-baharul wanda tsakanin yana raba ƙasar saudi arabia da afirka shine yake boda da ƙasar sudan da ethiopia da makamantansu to wannan wurin akwai kifi da yawa musamman a wancan lokacin sai zama ake ibara zuwa ga wannan wurin da cewa wannan kabila ce kamar ta kifi kabila ce da Allah ya ba su arzikin kifi na biyu sukan ishara da cewa yana zuwa da ma'anan kirsh ne kirsh kuma shine almal su a lokacin suna da wadata sosai su shawa, kafin sai musu al'ulmal wato ma'abota dukiya ko kuɗi kuma waɗannan guda biyu suna shiga cikin fassara ɗaya don a lokacin kifin yana da sadiya da daraja to kusancinsu da shi da availability na kuɗin na kifin sai zama suna da access to wannan kifin kuma sai zama hanya ne na samun kuɗi mai yawa gare su so da ka asalin kalma ɗin tana koma zuwa ga kifi ne da kuma wadata ƙuraishawa suna da wadata matuƙa da gaske tun a wancan lokacin sannan baya ga haka suna zaune a makka suna kusa da ɗakin ka'aba har ya zama ana musu kirari da cewa ahalullah wato su ma'abota Allah ne kamar yadda ya tabbata a suna cewa ma'abota qur'ani ake cewa ahalullah amma a wancan lokacin su ƙarshe akan ce musu ahalullah wato su ma'abota Allah ne su na hannun daman Allah ne kuma akan ce musu ahalul haram wato ma'abota haramin makka ana ce musu ahalul ka'aba ma'abota ɗakin ka'aba wannan kalmomin ana gaya musu tun ba a fara wahayi zuwa ga fiyayyen halitta ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ga wannan a tarihi ya tabbata a wajen al-mu'arrikhun wanda malaman tafsiri da yawa sun kawo cewa asalin quraish yana koma zuwa ga wani mutum ne wanda shine tushen kabila kusan kowace kabila akan samu tarihinta daga wani mutum a tarihi wannan mutum sunan Fihir bunu malik bunu nazir bunu kinana to sai zama asali shine wanda ya fara ko aka fara ɗaukarsa a matsayin bakurai shi a tarihi sai zama wannan abun ya gangaro zuwa ga zuriyarsa kuma ana cewa asali kakansa annazir din shine wanda aka fara tsiti barinsa a matsayin bakurai shi to da haka ala'ayi halin a tarihi yana koma zuwa ga mutum ɗaya ne kuma kowace ƙabila kusan tana iya takaituwa a tarihinta ta fara ko daga wani gari ko daga wani ƙauye kuma daga wani personality wani mutum so da ka suratu ƙurai sura ce makiyya tana da ayoyi guda hudu na daga cikin abin da suratu ƙurai take karantarwa shine bayyana ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ga ƙuraishawa da kuma dukkan mutane mazauna garin makka na biyu tana da alaka da sura ta baya sura ta ɗari da biyar wato suratul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wannan surori guda biyu suna haɗe da juna kuma suna da kyakkyawar alaka idan kika kalla ta wani fiska kamar ma continuation ne tare da cewa they are two independent chapters kowanne na zaman kanta shi yasa ko da a musaf na ainihin ubayy ibn ka'ab radiyallahu an bai ma raba tsakanin suratul fil da suratul quraish idan ya zo tsakanin su kawai daga an ce faja alhum ka asfin ma'qul sai ce bi ila fi quraish tare kuma da cewa ya sanya alama cewa surori ne guda biyu daban-daban amma saboda alakar da ke tsakanin su keme da su kamar sura ɗaya a karatu amma sura biyu a hukunci kamar da muke gani ai tsakanin suratul anfal da suratul tauba surori ne biyu amma tsakanin su babu basmala mafhum tayyib so da wannan sura hikimata shine bayyana wa quraishawa da ahlu makka wato ma'abota makka ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan ni'ima mafi girma shine ni'imar da muka karanta sati gabata da ya wuce da ya halakar da Abraham abraha da mutanensa da suka zo don rusa ɗakin ka'aba Allah ta'ala ya kare mutanen ka'aba ya kare mutanen makka ya kuma kare ɗakin ka'aba ɗin to wannan ni'ima ɗin Allah ta'ala bayan ita sai ke gaya musu ga kuma abin da ya kara musu inda ya ce ainihin alam yaji alkaidahum fi tablil wa arsala alaihim tsairan ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul wannan halakar da su da yayi shi yasa malamai suka ce Allah ta'ala bai cika halakar da mutane akan kawai kafirci ba mafiya yawan lokaci yakan yi jinkiri sai an je filin kiyama ya hukunci a duk inda ka ga Allah ya halakar da wasu mutane babban dalilin halakarwar shine zalunci da wuce gona da iri ai mutanen abraha da suke yaman ba abun da ya faru gare su duk cewa suna cikin kafurcewa Allah amma me yasa ya halakar da su zalunci da kuma wuce gona da iri sun taso da niyan yaƙi su zalunci mutanen makka su kashe su su rusa sakin ka'aba maka Allah ya halakar da su ne babban dalili akan zalunci da wuce gona da iri ba a kan gijire masa kaɗai da suka yi ba a mafiya yawa idan aka samu kafurci da zaman lafiya Allah ya kan yi rikon talala bai cika halakar da mutane a duniya ba sai sun koma zuwa gare shi a lafira ya musu hisabi amma in aka samu zalunci musamman zaluntan mutum mai rauni a mafiya yawan lokaci a wannan lokaci Allah ta'ala Ya kan halakar da mutane mafhum haka Allah ya ce li fi kalmar li'ilaf daga kalmar ilf ne ilf kuma ma'anarsa ilaf shine aljam'u wa dam shine tara abu waje daya kuma a sa wani bangare ya hadu da wani bangare a tattara abu wuri ɗaya kuma a sa wani bangare ya hadu da wani bangare wannan shi ake cewa al'if ko kuma a ce ilaf al'ilaf ko al'ilf mafhum tayyib a nan wurin abin da aka ce liƙila fi quraish iya nufin Allah ta'ala ya tara quraishawa ya hada su wuri daya a matsayin ni'ima gare su don kuma ya taimaka musu da wani su ni'imomi nan gaba da haka da ya ce li'ila fi quraish wannan kalmar quraish din daga nan aka samu sunan surar aka ce suratu quraish mafhum taklif don haka li'ila fi na magana akan yadda Allah ta'ala a cikin ni'imarsa da falalarsa ya hada quraishawa shi sa da ce li'ila fi ta fara da li ne wanda wanda abu nadir ne jiddan a surorin ƙur'ani kawai a zo a samu harafi na jarri kawai a farkon magana a fara magana da shi da wannan malamai suka ce tana da alaka da ayar baya asalin magana din da Allah Ta yake alam yaji alkaidahum fi tablil wa arsala alaihim ayran ababil li ila fi quraish Allah ya tura wa mutanen Abrahama su rusa niyyar rusa Ka'aba waɗannan tsuntsaye din suka halakar da su wannan kuma dan yi hada kan quraishawa su gane ni'imar da Allah ya musu shine li ila fi quraish so sai zama tana da alaka da ayoyin bayan in ki kira maki ce alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tseren ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka ma'kul ma'akul ila fi quraish Allah ya halakar da su ya da su kaman shuka da aka tattaka ta aka lalata gona da yi wannan liƙila fi ƙuraish don ya haɗa ƙuraishawa a wuri ɗaya su fahimci juna su gane girman ni'imar da Allah ya musu kuma wannan ya sa idan Allah ya turo annabinsa su masa biyayya saboda me saboda a shekarar da aka halakar da abin da ya zo da niyyar rusa ɗakin ka'aba a wannan shekara ɗin aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin su duka adadin kwanakin da wuce kwana hamsin ba wannan yake bayyana cewa Allah ya yi wa Qurayshawa ni'iman ne ya kuma goranta musu wannan ni'ima don idan ya turo annabi dan uwansu da yare irin nasu dan garinsu ɗansu su gode wa ni'imar Allah su masa biyayya saboda a ka'ida idan Allah ya yi ni'ima Allah yana so a gode wa ni'imarsa idan aka kafurce wa ni'imar Allah suna iya kai mutane hatta zuwa ga wuta ta jahannama shi yasa Allah ta'ala yake hana mu daga canja su ko butulce masa ألم تر إلى الذين بدلوا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار wannan cikin suratu Ibrahim ko aya ta 28 zuwa ta 29 Allah yace alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar ba kai dubi ba zuwa ga mutanen da suka canza ni'imar Allah kuma suka zama sanadin shiga mutum uwansu su ga cikin halin walakanci da destruction me dalili saboda juya wa ni'imar Allah subhanahu wata'ala tana zama sanadin da yake sa Allah ya halakar da mutane kuma ni'ima ta Allah idan za mu gode masa wallahi ko a wani zamani ne ni'imomin Allah ba sa garewa a halittar jikinmu kadai anatomy namu da physiology namu kadai dan adam bai sai irga ni'imomin da Allah ta'ala ya masa ba kuma na daga cikin ni'imar Allah muna yawan tuna addu'ar da muke zaton mun yi Allah bai karba ba mun manta da cewa kuma akwai addu'o'i da muka yi sun fi shurin matsayi da Allah ya amsa mana kuma waɗanda muke zaton bai karɓan ba akwai kyakkyawan zaton cewa ya karɓe su ko ya yi jinkirin biyan bukatar ne ko kuma ya biya mana bukatar ta bangaren magance mana wani abun da muke neman magani wanda ya wanda muke addu'an muhimmanci shi yasa Allah ta'ala yace wa atakum wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan ma cikin suratu Ibrahim aya ta 34 yace wa atakum min kulli ma sa'altumu Allah ya ba ku kusan dukkan abin da kuka roge shi kusan dukkan abin da kuka roka wanda kike tunanin wataƙila ba amsa ba me yiwa Allah ya karbi addu'ar ya magance miki wani abin da yafi wannan muhimmanci ne ba baki sani ba saboda sunna ce ta Allah sai ya karbi addu'ar kuma sai sa ta a gurbin abin da ke baki san ya dame ke ba kuma a wurinsa wannan ya fi muhimmanci akan wanda kike ga kin roka da Allah ta'ala yake wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka zauna dan ku irga ni'imomin Allah duk iya lissafin ku a duniya ba za ku iya karar da ni'imomin ba a jikin ɗan adam kaɗai ni'imar da Allah ya mana wallahi ba za su irgu ba kika yau Allah ya ga dama wallahi sai yi shi a matsayin gafiya ko kuma kunkuru don Allah idan aka yi mutum a kunkuru wala kaskantar da shi aka yi ko ɗaukaka shi aka yi kaskantar da shi aka yi saboda mutum ya fi kunkuru kai ko a matsayin zaki Allah ya yi ki ci gaba aka samu ba ci gaba aka samu ba kuma yadda Allah ya halitta manin da yayi wa babu ido ya zamu zama mutum ya ta gungura bai da ido ya za a yi idan aka waye gari mutum aka yi shi babu baki ya zama abincinsa ta inda yake ba haya yake cin abinci yayi ake idan da Allah ya yi ba a wannan siffar ba ya yi mutum a siffa ta akuya da mutum zai ci yawo babu ko tufa a jikinsa kawai sai gashi shi yasa ni'imomin Allah ba su irguwa kar a kullum mu rika damuwa da abin da ya dame mu kadai muna manta cewa Allah ya mana ni'ima ko addu'a za ki ki fara tuna ni'imomin da Allah ta'ala ya miki ki gode masa ki roki abin da kike da damuwa a kansa iya daga cikin asbab na kalban addu'a shine mu tuna fa mana ni'imar kaza da kaza da kaza mu gode masa bayan mun gode masa sai kuma mu cina abin da bai bamu ba ko muke nema sai mu mika kokon bara mu roki Allah ta'ala ya bamu mu duba addu'ar Yusuf alaihi salam da yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya wal akhirah duk wannan yaba Allah yake da godiya akan ni'ima da kamba ma Allah addu'ar kadai shine tawaffani musliman wa atqini bis salihina cikin suratul yusuf aya ta 101 kula ga wannan iya da muhimmanci mu rika tuna ni'imomin da Allah ya mana ni'imar yinki yar adam ni'ima ce ni'imar imani ni'ima ne ni'imar aure ni'ima ne ni'imar ƴaƴa ni'ima ce ni'imar lafiya ni'ima ce waɗannan in mutum ya ƙirga a cikin su kuma akwai ni'imomi da sun fi ninkin ba ninki a kowace akwai ni'imomi don haka Allah ta'ala ya ce li ila fi quraish ila fihim rihlata shita'i was sayf wato hada su da yayi a cikin rihlata shita rihila shine tafiya a lokacin da suka yi tafiya na ashita shita ne lokacin hunturu da bature ke cewa winter wasai da lokacin bazara bazara shi ne lokacin soma haka Allah ta'ala ya kare wa shawa wata ni'ima wannan ni'ima din ne ya ba su damun kusan dukkan shekara suna yin tafiye-tafiyen tijara wato kasuwanci wanda a da babu shi amma daga baya sai Allah ya ba su dama suna yin tafiya kusan dukkan shekara a lokacin ashita shine lokacin winta da ake tsananin sanyi hunturu a mafiya yawa a kafashen larabawa yakan zo disamba january february in yayi tsawo ya kai march wata hudu a middle east ana su ne lokacin ashita wata uku zuwa hudu from december to shekara mai zuwa march yanzu da muke magana suna cikin winter ne asai kuma lokacin soma nasu yakan zo a mafiya yawan lokaci daga june ne zuwa september ko october june july august september in yi yawa ya kai october wata biyar kin ga in kin hada wata hudu a can da wata biyar a nan an samu wata tara so da ba su da wannan ni'imar yanzu wata tara suna tafiya duka su yi kasuwanci a lokacin kasuwanci shine babban hanyar samun abinci particularly makka daman mun duba kaman desert ne wuri ne da yake kaman bushashe a saharan ma bushashe ne ko kula ga wannan a lokacin ashita lokacin winter rihlata shita suna tafiya bangaren kudu bangaren kudu sai su tafi kasar yaman yaman daga makka zuwa yaman akwai kaman kilomita dubu ɗaya ɗari ɗaya haka za su je suna musamman kasuwanci na fruits abin da ya shafi ayaba lemo abarba apple da makamantansu sannan a sai lokacin kuma bazara ko kuma soma lokacin kamar june july august september october within wannan range na lokaci suna tafiya bangaren arewa bangaren arewa kuma suna zuwa biladi sham biladi sham a yanzu ya zama wajen kasashe ne guda biyar zuwa shida kamar yanzu a cikin zamu ce biladi sham yadda aka yayyanka kasar ya hada da lebanon da jordan da syria da palestine da isra'ila da wani bangaren kasar turkiya waɗannan duk kasashen sun shiga biladi sham a wancan lokacin a ƙarƙashin ƙasa ɗaya suke a magana mafi inganci haka a lokacin winter funturu sai tafi yaman su yi kudu a lokacin bazara soma sai su tafi biladi sham su arewa to sai Allah ya tada musu wannan ni'imar da yi musu cewa ku yan kasuwa ne to gashi Allah ta'ala ya taimake ku da harkar kasuwancin ku kuna tafiya kusan wata tara zuwa goma a cikin wata goma sha biyu kuma tafiya cikin aminci kuma kasuwancin da kuke Allah yana sanya albarka da riba a ciki kuma gabanin wannan fa ya kare ko daga fitinar abraha da ya zo zai rusa ka'aba ya halaka ku ba ku yi yaƙi ba wasu kuma sun gudu sun bar garin bai ma shigo garin ba daga bayan garin Allah ya turo tsuntsaye suka zo da duwatsu suka zuba a kansu kuma Allah ta'ala ya halakar da su kuma ya tabbatar muku da wannan amincin kasar tasa da ya taso ta abura ta can yaman din ya zama ta dawo kuke tafiya kasuwanci cikin aminci wanda ya biyo ku kasar ku ya halaka ku Allah ya halakar da shi yanzu kasar ku kuke zuwa cikin aminci ba abin da ya dame ku kasar Yaman shi yasa yace ila fihim rihlata shita'i wa sayf na daga cikin uniqueness na Qur'ani kalmar ash-shita a nan wurin kadai ta bayyana a Qur'ani kalmar as ita ma iya nan kadai Allah ya kira ta a Qur'ani wannan duka yana bayyana mana mu'jiza ta Qur'ani dukkan yawan sannan sai a kira kalma kwaya ɗaya a cikin aya ba za a ƙara maimaita ta ba an kammala ta ke kenan gabaki daya ka ni'imar zaman lafiya ni'ima ce babba ni'imar kasuwanci ni'ima ce babba ni'imar cin riba ni'ima ce babba daga cikin hanyar neman arziki mafi nagarta daga ciki akwai kasuwanci kasuwanci da sana'ar hannu suna da matukar albarka idan Allah ya albarkace su mutum kuma ya kyautata su akwai albarka a cikin su abin da Allah yake ba mutum a kasuwanci na albarka yana da matukar wahala a samu a wani aiki ko ba bayan kasuwanci da to yasa kasuwa idan mutum yana da gaskiya da rikon amana to hanya ce ta rayuwa mai matukar albarka na'am فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا to su bauta wa rabba hazal bayt ma'abuci wannan daki din wannan wani fa'un ne a magana mafi inganci fa'un sababiyya ne wato saboda sababi na ni'imomin da Allah ya musu to yanzu ku bauta wa rabba hazal bayt mahalicin wannan daki wani daki shine dakin Ka'aba da ke Makka ku bauta wa mahalicin wannan daki din Wace ce ce ta taba zuwa kaba a nan wanda suka taba zuwa kaba su nuna kansu mu gani wanda suka ga a ido da ido ashe dai hajiyoyi ne da yawa abin sosai <laughs> hajiyoyi ne to Allah ya kara kai ku ninkin ba ninki a ta komawa wanda ba su taba zuwa ba Allah ya kai su a mai iya yi wa ku yi tarayya da ni a kai lokacin da Allah ta'ala ya fara bani dama Allah ya mun ni'ima na je ni makka zuwa na na farko a rayuwa tayin da na shiga cikin masallacin haramin makka da na kalli ka'aba idona ya gaya mun ko in ce zuciyata ta haka ita mun cewa idona bai taba ganin wani abu da ya ji daɗi kamar ganin ka'aba ido da ido ba ran da ganta wai ganin annabin tsohuwa ko shul da shul ido da ido na kalla na mole matuka da gaske ina addu'a ya Allah duk wanda bai je ba Allah ya kai shi duk wanda bata je ba Allah ya buɗa mata hanyar zuwa wanda ta je kuma Allah ta'ala ya ƙara mai da ita ya kuma ƙara mai da ita ya kuma ƙara mai da ita Allah ta'ala ya mana kama da zamu yi ta zuwa muna bauta maka kuma muna roƙon Allah karbi ibadun mu a wannan wuri da so ɗakin ka'aba bil hakika ba karaman ni'ima ba Allah ya wa kuɗin sha mutanen makka duk girman duniyar nan Allah ya kawo ɗakinsa iya wurin ku ya ajiye shi ba ajiye a Najeriya ba ba a kawo shi Abuja ba ba amma kai Gombe mu ba a kai Zariyan ku ba a kai shi Morocco ba ba a kai shi Egypt ba inda annaba suka rayu da yawa ba a kai shi Tunisia ba ba a kai shi Algeria ba ba a kai shi Dubai ba ba a kai shi Qatar ko Kuwait ba aka kawo ta saudiya kuma a nan din ma aka kawo garin makka ba a kai garin madina ko haifa ko wani gari ba Allah yake wannan gatan da Allah ya muku ku bautawa mahalicin ɗakin ce ba ka'aba ake bautawa ba kin an je ka'aba ana bautawa rabba mahaliccin ka'aba ne shine rabba azal bayt ana bauta wa mahalicin ka'aba ne ba ka'aba ake bauta ba za ka in mun fuskanci alƙibla muna sallah ba ka'abar muke bauta ba Allah muke bauta wa ta bangaren kallon ka'aba Allah shine rabbu hazal bayt shine rabb mahalicin wannan ɗakin shine mamallakin wannan ɗaki babu wani ɗaki a duniya da ya kai daraja kuma Allah ta'ala ya siffata shi da wasu siffofi na daraja ko kasance wasa arama ba mun sani inna awwala أول النافل الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقالوا نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجمى إليه ثمرات كل شيء رزقا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أولم ya isa haka da yaran ba ya ma isa ai Allah ya maka albarka misalai guda biyu da ya bamu da inda Allah ya dauka Ka'aba na farko yace inna awwala baitin wudi lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila a cikin suratu ali imrana aya ta tafa'in da shida zuwa ta tafa'in da bakwai Allah ta'ala yake cewa karfan ɗaki na bauta na ibada da Allah ya sanya wa mutane a bayan ƙasa shi ne Ka'aba don haka Allah ya sake ɗaukaka shawa mutanen Makka ta ɓangaren da ya zama ɗakin ibada na farko da ya sa don mutane su bauta mata ɓangaren, wannan ɗakin shi ne ɗakin Ka'aba kuma Allah ya ce mubarakan mai albarka ne albarkar ta ta sa yana jan albarka da yawa yanzu duk ba albarkar ne ta kowa yake burin ya je can ba yanzu ina addu'a Allah ya kai ku amin aka yi kai akwai wanda ban taba jin amin din su ba sai yau kai duka albarka dai kuma duk kuma in mutum ya je can ya gaji yana so ya dawo gida daga an dawo gida ba a wata guda kuma ake sha'awar a koma daga an dawo shi sai a ji ana so a koma yanzu na san kafin azumin nan a fara da sati biyu a ran yana ta in yanzu a ce masa nan zuwa sati biyu a koma zai ce amin amin kuma ya je din ya dawo ya so kuma ya kara komawa mubarakan wa hudan lil alamin kuma shirya ne ga mutane kuma akwai ayoyi bayyanannu a wurin ga makamu ibrahim daga cikin ni'ima man da kuka kana amina in mutum ya shiga cikinsa to yana cikin aminci ne akwai safety akwai peace of mind akwai tranquility akwai stability mutum ya shiga ka'aba zai ji kaman ba abun da ya dame shi a duniya duk wani matsalan ki a gida kin manta ta har sai an fita a wurin ake tuno matsalar Allah ta'ala ya ce awalam numakkin lahum haraman aminan shin ba mu tabbatar musu da wato wannan ɗaki na harami ba aminan kuma Allah ya ce wanda yake amintacce wuri ne mai aminci kuma yujba samara ta kulli shay'in rizikan milladin na Allah ta'ala ce muna sa ana kaiwa wurin Ya'yan itatuwa fruit da komai da komai daga gare mu yana zuwa makka wannan ya zama wani sura suratul qasas zai zama aya ta hamsin da bakwai. idan mutum ya je makka zai ga cikin sahara yake desert amma fruit da ke wurin 'ya'yan itatuwa sun fi wanda ke ƙasar da ba desert zaton ba sai kiga ga ayaba lafiyayya ki rika shin ayaban nan ta roba ce ko ta gaske ne saboda tsabar kan ayaban babu wani alaman bushewa babu wani baki daga kin ga fatar ta yadda kika san da roba aka yi sai kin taba sai a ce miki ayaba ki ga aful lafiyayye ki ga inabi lafiyayye kuma ba a wurin ake nomawa ba kuma duk wani abin da yake yayin itatuwa da ba masu daraja ne sosai ba da ake samun su a wasu garuruwa ba sai na faɗi garuruwan ba a can ma ba a gani su apple zaki ta gani wani bangaren kuma ka je goro ba kake gani kuma ka ga inabi lafiyayye wasu wuraren ka je kuma dinya za ka gani hmm, hmm, hmm, apple ɗin ga ruwan ƙasa ga kuma green mai kyau wani kuma kaje sai ka samu yalo Allah ta'ala mun gode maka mu akan duka ni'imomin da ka mana Allah mun gode maka akan duka ni'imomin da ka mana mm, Allah ta'ala ka ba mu apple din ka ba mu yalo din ka ba mu apple ka ba mu ba din ka ba mu inabin ya Allah ta'ala ka ba mu dinya din ni fara ma na da ban gama yan ba fa to zaka nemo mun kenan arama zai nemo mun dinya da ka fali abu da rabba hazal bai su bauta wa mahalicin wannan ɗaki da kuma Allah ta'ala ya kira ɗakin nasa da ya ce wa fasahir baitiyar ifina wal akifina kaga ya kira shi da baitiya a cikin suratul hajji aya ta ashirin da shida zuwa ta ashirin da bakwai shi Allah ya yi describing Ka'aba ne allazi at'amakum Allah din shi ya ciyar da su kalman daga ta'amun ne abinci ataqamahum ya ciyar da su ya kosar da su min ju'in daga yunwa wa amanahum ya amintar da su min khawfin daga tsoro al'a'ida duk ni'imar da Allah ya mana in muna so ta dawwama to mu rika bautawa Allah muna gode masa abun da ke dawwamar da ni'ima shine bin Allah unfortunately a garuruwan mai yanzu jama'a sun fi ainihin butulce cewa Allah in ya musu ni'ima wani daga an bashi kuɗi an bashi mulki to kamar an ba shi ci mabuɗin sabon Allah ne kawai sai a buɗe rayuwa ta sabon Allah maimakon duk ni'imar da Allah ya mana ta lafiya ta ilimi ta kuɗi ta matsayi ya dace mu ƙara gode wa Allah ne ba mu mutunce masa ba babu abin da ke tafiyar da ni'ima da Allah ya yi wa mutane kamar kafurce wa ni'imar Allah da sabon sa'aran ma misali a Qur'ani وضرب الله مثلا قرية مطمئنة جنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يخشون wannan zai zama cikin wani sura na haliko aya ta ɗari da goma sha biyu a nan allah bayyana mana alkarya da ya mata ni'ima ta butulcewa ni'imar allah sai ɗandana musu yunwa da tsoro duk duniya babu bala'i da allah yake jarraba mutane da shi kamar yunwa da tsoro tsoro shi ne insecurity rashin aminci kowa yana tsoron kar a sace shi ko kada a kashe shi ga kuma yunwa ciki bai koshi ba ni'ima kuma in ta kai ni'ima shine a samu abinci a goshi kuma a zauna cikin aminci sai zai ce allazi azamahum min ju'in wa amanahum min khawfin Allah ya musu ni'ima irin wannan kuma yace idan mun yi imani da aiki na kwarai zai mana irin wannan ni'ima wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati ليستخلفنهم في الأرض كما min الذين من قبلهم وليمكنن lahum? دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون في سوره النور ايه 55 جماعه iyaye mata da Allah duk ni'imar da Allah ya mana mu yi aiki da ita mu nemi aljanna duk ni'imar da Allah ya mana mu ƙara kusantansa dalilinta ba bijire masa ba Allah ya ba mu ikon gode wa dukkan ni'imominsa na'am بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وأن السورة هي سورة الماؤون أن جرأت سورة الماؤون تبود ويمنعون الماؤون آية تكرشئة سنت أنت سنة أنت مقوق suratul ma'un tana da ayoyi ne guda bakwai suratul fil shida suratul quraish hudu suratul ma'un bakwai malamai sun kara wa juna ilimi akan cewa makkiya ce ko madaniya an samu riwaya guda biyu duka daga ibnu abbas allah ya kara masa yadda babban gwani a qur'ani gangaren a zamanin sahabbai hmm. allah ya kara masa yadda a wani kaulin ya ce makkiya a wani ya ce madaniya abin da malaman qur'ani suka fahimta shine wannan sura a magana mafi inganci wani bangaren ta makkiya ne wani bangaren ta madaniya ne ina ne makkiya magana akan karyata ranar kiyama a ra'aitar da zai ta zubu bitin fazalika lazi ya dukkul yatim sai kuma me wala ya hubbu ala ta'amil miskin anan suka ce iya wannan wurin makiya ne فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماء سكت ce wannan karshe guda كما kuma menene madaniya don akan sallah ake magana مفيا mafiya yawan maganar sallah sun zo ayoyin da hukunta hukunci a madina ne magana akan riya mafiya yawa a madina aka yi magana su daga yadda aka yi jam'i tsakaninsu shine cewa wani bangaren ayoyin makkiya ne wani bangaren ayoyin madaniya ne mafhum tayyib Allah ta'ala yace ara'aita alladhi yukazzibu bid-din baka yi dubi ba zuwa ga wanda yake karya ta addini suratul ma'un da sunaye da yawa ana kiranta ana kiranta suratul ma'un ana kiranta suratu ara'aita alladhi kamar yadda ya yabo a bukhari da ara'aita alladhi ya kira ta kai tsaye ana kiranta da suratul yatim magana akan maraya da Allah ta'ala ya magana ya dukkul yatim ana kiranta da suratul din saboda ya ce a ra'aitan ladhi yukazzibu bid-din ana kiranta da suratul takzib saboda me saboda Allah ta'ala ya ce suna karyata yukazzibu bid-din so duk waɗannan sunaye ana kiran su da su wanda ya fi shahara a wurinmu shine suratul ma'un mafhum tsayyib a magana mafi inganci na ma'abota ƙur'ani akwai kyakkyawan zaton cewa an saukar da ita ne akan irin ɗabi'u na abu lahabi da abu jahal musamman ɗabi'u da suka nuna na bijire wa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi da kuma karyata ranar kiyama Allah ta'ala yace a ra'aita ba kai dubi ba ko a ra'aita ba kai dubi ba gawa allazi wanda yukazzibu yake karyata biddin addini wato asalin addini a wurin ya nufin ranar kiyama me yasa aka kira ranar kiyama da cewa addini saboda ranar ne addini yafi kowace rana muhimmanci duk abin da muke na addini a duniya da muke ga fa'idarsa in an je filin kiyama a ranar za mu ga cikakken fa'idar bin addini inda Allah in yace mu yi mun yi in yace mu bari mun bari mafhum bai zaka shine addini ka ka'ida kenan ana nufi da menene ana nufi da kiyama ko kuma ranar sakamako wa ka ma yawmuddin thumma ma'adiraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah a cikin suratul infitar ko aya ta sha 17 sha 19 me ya tazar da shi abin da ake nufi addini ranar da wata rai ba ta mallakawa wata rai wani abu dukkan al'amari a wannan rana ya tattara ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mai dabara babu wani lauya da zai kwaci mutum babu wani alkali alkali ɗaya ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi kada zai hukunci don haka ashe ta addini babban laifi ne me yasa suke ta addini babban siffar mai ta addini shi ranar kiyama babba siffarsa shine mutumin da bai amince a tashin kiyama ba mutumin da bai amince rayuwar nan da muke za mu rasu kuma za a ƙara kadamu mu ba duk wanda ya karyata tashi to ya karyata kiyama duk wanda ya karyata akwai wata rayuwa bayan wannan to ya karyata kiyama وقالوا إن هذا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ جزاكم الله خيرا آية تجد سورة الصفات كينا آية إذا شابك شابة بيال muhammad suka ce ai idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mabutuna yanzu mu dinnan idan muka mutu muka rasu muka zama ƙasa ƙasa ta cinye mu kuma kashin mu duka ya lalace za a tashe mu a wa aba'un al'awwal yanzu iyayenmu ma za a tashe su qul na'am kace mu ke eh, za a tashe su ba ma tashin su ba za a kunyatar da su in ba su bi Allah bayan sun tashi wanda yake bayyana mana inkarin da mutum inkarin tashin kiyama ne amma mu a imani mun amince wallahi akwai wata rayuwa bayan wannan wallahi bayan mun da su za a tashe mu babu ko kokonto akan wannan yadda kike da yaqinin ana ramma ke zo na gaba gaba ce, haka muke da yaƙini kuma haka ya dace mu zama muna da yaƙini haka za a tashe mu a filin kiyama abu ne da ya ce mafi shi ya kai matakin ma haƙƙul yaƙini sannan abu ne da muka shiga cikinsa saboda duk maganar da Allah ya faɗa babu wanda muke da kokonto a kanta mafhum tayyib فذلك الذي نعم فذلك الذي يدع اليتيم fa zalika ya ce. al ya ce shi ne wannan da ya duku dakka wato kaman shine wanda yake da maraya shine wanda yake tura maraya shine wanda ma'ana technically shine wanda yake walakantar da maraya iyaye mata maraya babban mutum ne a wurin Allah maraya babban mutum ne a wurin Allah idan muna son Allah ya mana rahama muna so mu makwabci manzon Allah tsira da aminci sabbata a gidan aljanna mu zauna tare da annabi in muna son zuciyar mu ta yi taushi imani ya shiga ciki mu rika girmama marayu mu rika jan marayu a jiki mu rika kaunan marayu mu rika taimaka marayu mu rika tallafa wa marayu marayu suna da daraja a wurin Allah subhanahu ta'ala asalin maraya shine wanda babansa ya rasu ko baban da ta rasu gabanin fara mafarki la yutma ba'da tilami kamar da hadisi ke cikin sunan na Imam Abu Dawud da hadisi na 2873 so da duk wanda ya rasa iyaye musamman mahaifi yana karami sunansa maraya a rika jin tausayinsa a rika kula da shi a rika kare shi idan yara za su dake shi a riga ba shi abinci a riga biya mar kuɗin makaranta a ja shi a jiki matuƙa da gaske ki mai da shi kamar ɗinki ne na cikinki har ma ya zama an rage masa raɗin maraicin nan wannan iya da matuƙar muhimmanci kuma duk wanda ya tashi gaban dattawa mata haka suke yi ba sa walakantar da maraya Allah ta'ala ya kare ni, shi yasa Allah ta'ala yakan yawaita in kare akan walakanta maraya a qur'ani akwai misali da كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم الله misalai biyu a ran mai babu na farko suratul fajr ko aya ta sha bakwai da sha takwas da sha 19 na biyu suratul bakara aya ta ɗari biyu da ashirin. wadannan misalai duka suna mana bayani ne akan muhimmancin marayu da taimaka musu wa yasa laka da ta ma qul islahul lahum khair Allah ya umarce mu da yin islahi gare su wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum Allah ya ba mu daman mu rika rayuwa tare da su muna tausasa musu a fatir yace balla kalla balla tukrimuna al ce ba kwa girmama marayu wala tahabbuna ala ta'amil miskin ba kwa tunatarwa ba kwa damuwa akan ciyar da miskinai wa ta'kuluna da aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkat duka wannan magana ta inkari da tausasawa akan rashin taimakon maraya da talaka ne mu zo masu son taimako Allah ya ba mu ikon taimakawa juna na'am wala ya hubbu ala ta'amil miskin kuma baya fadaitarwa akan ciyar da miskinai duka wannan ayoyi da aran ba ya kawo mana kalla balla tukrimuna latim wala tahabuna ala ta'amil miskin aya ta goma sha takwas suratul fajr duk iya daga cikin siffar mutane na kwarai taimakon maraya taimakon talaka da bayi da shi musamman irin yanzu da ake cikin talauci da babu mai hali ya rika taimaka wa mara shi ba za mu shiga aljanna ba sai mun ciyar da abin da muke so wallahi ba zai taɓa yiwa ba an tanalin zirra hatta tun ma fi tuhibbun wa ma tun fi min shay'in fa da allaha biye alimun ali Imrana aya ta tafi biyu dole sai muna taimako taimakon nan ba ba ne tilas ne mai shi ya taimaka wanda bai da shi Allah ya taimake mu na'am fawailul lil musallin wannan Allah ya tabbata ga masallatan da allazina hum an salatihim sahun wadanda a bisa ga sallar su suke rakkana yana daga takabbara sallar sai ta fara tunanin kicin zan je in yi kotu zan yi kunu zan yi kaza jikinta ne yake sallan amma zuciyar na kicin tana tunanin kayan sayarwanta daga dubai ya iso ko bai iso ba irin wannan tunanin Allah ta'ala baya sauka na'am الذين هم يراءون سوني ما سين رياء تكن صلى ما كان الله سكي ما ذاك محمد مثالي سيد اللي فسر إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون إلا قليلا الله يتي وانا في سورة النساء آية 142 الله يتي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم munafikai suna yaudaran Allah amma Allah yana saka musu da irin aikinsu wa idza qamu ila sala su ne in sun tsaya salla kamu ku sala sai ka sala kana zaune a gindin TV ba ka jin bacci kai taɗi ba bacci kai ta tatin da waya ba bacci da yi whatsapp call video ko duk matsala daga ta kabbara sallah sai kuma me sai hamma Allah wai daga an ambaci Allah kuma shikenan sai ka sala yanzu? kana kana fara sallah shiga tana haka a cikin sallah kana idara kuma shikenan ta koma normal to wannan siffa ce ta munafiki ya zama kullun daga an zo bautan Allah a nan kasala ke motsawa amma in ana harkar duniya to a nan kuma za a yi tafi a yi shewa a yi dariya amma lokacin bautan Allah kuma sai duk jikin ya mutu zai yi haka kaban bacci zai haka siffa ce ta Allah ya kare mu wa yamna'una al-ma'un kuma suna hana a yi taimako musamman taimakon wanda yake mai mabukaci daga al'aun ne Allah ta'ala ya kare mu Allah ta'ala ya sa waɗannan surori su zama hujja ke ba hujja akan mu ba